أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا أشرن ده رجب شكرة دبو ديادة دري هدو da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina wanda shi ne dace da 24 ga watan 23 um, ga watan ga watan biyar shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dora kan darasi na shida a cikin karatun wannan littafi mai albarka na ashama'ilul muhammadiyya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan kofar gadon kai a cikin birnin Kano yau da yardar ubangiji madaukin sarki za mu dora akan babi na hudu da yake magana akan babu ma a fi tarajjuli rasulillah sallallahu alaihi wasallama babin da zai mana magana dangane da yaya manzon Allah yake taje kansa shine at-tarajjul taje kai mun karanta hadisi guda ɗaya. a hadisin aisha yau zamu mu dora akan hadisin anas dan malik qala haddathana yusuf bin isa qala haddathana waqi'un qala haddathana ar bin sabiha an yazid bin aban huwa huwa ar an anas bin malik radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuksir dahna ra'sihi wa tasriha lihiyatihi ويكسر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات وانا حديث امام البيهقي ne da imam tirmizi suka ruwaito shi um, nana wa anas dan malik Allah masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa yana yawan shafa mai a kansa shine yuksiru dahna ra'asihi dahan daga duhun ne duhun shine mai kamar irin man shafawa ma shi ma na ce da shi duhun kamar fenti ana ce da shi duhanat fenti da ake shafawa gida to annabi yana yawan shafa mai mai a kansa sallallahu alaihi wasallam wa tasriha lihiyati kuma annabi yana yawan taji gimunsa ya shafa wa mansa kansa mai da kuma taji gemu sannan wa yuksiru qina'a hatta ka anna saubahu sauba zayyat saubu zayyat annabi yana shimfida wani kyalle a kansa shine alqina' idan ya shafa man sai ya samu wani kyalle sai ya dauri kar bayan ya shafa wa kan nasa mai aka ce idan ka ga wannan kyallan sai ka ɗauka saubu zayyat ne wato kyalle ne na mai sayar da mai saboda tsabar jikewa da mai mai amfanin sa kyallan a kansa amfaninsa shine yayin da ya sa kan ya sa wa kan mai to yakan lullube kan da kyalle saboda ƙura kada kura ta zo ce ta dambaruwa akan mai ka san mai wani lokacin yana ɗaukan kura ko ko mai mutum ya shafa a jikinsa a kafarsa idan ya shiga kura sai ga yana kama kura to wannan gudun samuwar kura a gashinsa to shi yasa yake shafa wannan akwai ke daura wannan kyalle din sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu anan mun fahimci cewa manzo Allah yana gyara gashin sa kenan yana kuma shafawa gashin nasa mai kuma kan dan adam yana buƙatar wani lokaci a rinka sa masa mai din dan gashin yayi kyau musamman ma ga wanda suke da gashi mai yawa ko musamman ma irin gashin mu mai yana ƙara wa gashi laushi mai yana ƙara wa gashi kyau mai yana ƙara wa gashi wato ni'ima ba zai rinka kakkaryewa ba za ga wanda baya sawa gashinsa mai to ko kum ya zo zaga yana kakkaryewa yana kakkaryewa to wannan shine hikimar sanya wa gashi mai sai dai kawai a disadvantage ɗinsa shine iyayen da ka sa mai kuma iyayen da ƙura za ta zo ta dambara a jikin kan naka akwai dai buƙatar duk wanda yake tara gashi ya yi wa wannan gashi nasa hidima kuma yana taji gemunsa kada mutum ya zo ya bar gemunsa haka bishaca ba tare da yana gyara shi ba a ana so a rika gyara gemu ana tsabtace shi shi ma a shafa masa mai a taje shi yayi kyau ya ba da sha'awa a raya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman da Allah ya ce oful liha ku cika gemu warku shawarif ku danda gashin baki gemun ku ku cika shi ku bashi ya cika kamalar ɗa namiji shine ya zama yana da cikakken gemu warku shawari gashin baki kuma a rage shi kada yawansa ya kai irin na gemu to wannan shine namiji kenan mace kuma damun ba gashin baki ma gemu shi sa ya ce kada ku yi kamanceceniya da mata su mata ba gashin baki ba gemu to kar a ga namiji ba gashin baki ba gemu a a gan shi da gemu shine kamalarsa shine kuma ainihin wato bin sunna Allahumma illa waɗanda suke da larura akwai wanda ba su da lafiya ko suke da wata matsala ko kuma suna wajen aiki irin wuraren ayyukan da ba a bari a bar gemu saboda yahudanci ko na makamanci wannan to kaga wannan mutum ba yanda zai yi saboda yanayin aikinsa ne dole sai dai ya bi wannan ka'ida ɗin. Allah ya sani a matsayin larura ne so gemu kamala ne gemu kuma cikar dan adam ne kuma bin sunnar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama dangane da gyara gemu riwaya ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sa aska wa gemunsa ya sa aska ya rage bai taba yi ba bai taba yi ba sai dai ya ci gaba da gyara shi malamai suka ce gyara shi halatta a gyara shi ba misali wani gashin ya fita ya yi nesa wani ya fi wani tsawo ko na makamancin wannan to a tsabtace shi a gyara shi a daidaita shi wannan wasu malamai sun rangwanta wasu kuma suka ce ma in dai aske shi ne za a yi a rage masa tsawo to bai halatta ba amma gefe gefen sassaninsa wannan za a iya gyarawa sun yi saɓani shin saje gemu ne ko ba gemu ba ne saje shine wanda za mu karanta an jima a kan shi gashin da yake tsirowa daga nan gurin daga nan gurin har izuwa ya haɗu da gemu wannan shin gemu ne ko ba gemu ba ne wasu ka ce a gemu ai shine iya wannan wanda yake haɓaka daga nan gurin ƙasa wannan shine ake ce da shi gemu amma nan gurin mutum yana dama zai iya aske shi to waɗanda suka ganin cewa yana tare da gemu to su yin zaga suna barin sa gaba ɗaya kamar ya sako ne haka kenan suka ce ai damun ƙashin wato kamar haka ya taho to so ake so a bashi to amma dai zance mafi inganci idan mutum ya aske saje ba za a ce ya aske gemunsa ba sannan daga ina yake fara gemu daga wuya akwai wanda ta nan ɗinsu ma wuyansu za ka gemu ya tsiro a nan su wannan ba laifi mutum in ya aske nan saboda nan ai kaga wuya ne in ya aske ya gyara shi ya ɗan gemun ya fito sannan shi kuma gashin baki kamar yadda ku sani sunnarsa ne a dandatse shekar a bashi wani abannan wani tsawo haka dan ya rinka firgita mutane wannan ba daidai ba ne, kuskure ne Allah ya gana da mu wannan hadisi yana da rauni kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama ita wannan riwaya ɗin. Anas dan Malik ya sifanta mana yadda annabi yake himmatuwa dangane da kula da gashin sa da kuma yadda yake girmama gashin da kuma yadda yake amfani da mai duk da gudun duniyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma yana tsabtace gemus yana tsabtace kansa yana kuma shafa masa mai sallallahu alaihi wa sallama hadisi na gaba ce qala haddathana hannadu bin sari qala haddathana ayyuba ay abu abul ahwasi Anil, ashasi ibnu abi sha'sa'i an abihi an masruq an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل وانا حديث إمام البخاري ده إمام مسلم ده إمام النسائي ده إمام الترمذي ده السرويتوشي هرما ابن عبد البر يا كاش أتشين التمهيد na Aisha take ba mu labari take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana son ya rinka damantawa shine at-tayammun damantawa fi tuhurihi idza tatahhara yana damantawa idan ya zo yin wato tsarki a idan yazo yin alwala kenan kamar ya damantawa komi da dama yake farawa ya wanke hannunsa dama in an zo kafa ma ta dama ba a so mutum ya zo alwala ya fara ta hagu wanke hannu nan zuwa wuyan hannu da dama ake farawa wanke hannu zuwa ainihin gwiwan hannu da dama ake farawa amma fuska ba a farawa da dama gaba ɗaya ake farawa duka ake wankewa sai dai riwaya ta zo ko ka wanke da hannu ɗaya ko kuma akwai riwaya ta zo ce ka wanke fuska da hannu biyu ka ɗebi ruwan alwala haka da hannu biyu ana wanke fuska kamar yadda wani mai riwaya cikin sabai ce ya ga manzon Allah yana yin alwala yana wanke fuskarsa hannu biyu gaba daya so kai ma idan ka zo alwala wani lokacin za ka yi amfani da hannayenka guda biyu ka wanke fuskar ka. wannan kenan sannan kuma a kalmar tahur a nan kar ku fassara shi da tsarki to in an ce tsarki yaya za a yi a fara tsarki ta dama ai bai zai ba ko kenan at-tahara huna al-wudu tsarki anan kalmar tahara tana nufin alwala ne yawwa alwala ne ake nufi sannan kuma wa in ka ce ana nufin hannu ne amfani da hannu wajen tsarki to ai kuma kaga shari'a ba ce idan za ka yi tsarki ka yi amfani da hannun dama ba ba a amfani da hannun dama hannun dama yana da karama shi sa aka ce abinci za ka ci da shi za ka ci idan za ka cire kazanta sai ka yi amfani da hannun hagu amma hannun dama yana da karama sannan wafi tarajjulihi idza tarajjal Allahu akbar daidai da taje kai annabi in zai ta dama yake farawa ba ko mutum ya dauki kunkunin ya dambara wa kansa yuyu ko ina ba a'a dama dama dama ta dama yake fara taje sai fara taje nan dama in ya gama sannan sai ya dawo bangaren hagu shine wafi tarajjulihi idza tarajjala wafin inti'alihi idan ta'ala haka in yazo zai fara sa takalmi daidai da takalmi annabi zai fara sa sai ya fara jefa kafar dama sannan ya jefa kafar hagu saboda yana son a tayammun kamar yadda riwaya ta shi bukhari manzo Allah yujibuhu tayammun fi kulli shay'in fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi wa fi shani kullihi a cikin sha'anin komai na annabi yana son a rinkayi da dama sallallahu alaihi wasallama shi sa malamai suke cewa daidai da agogoma agogoma yana da kyau mutum rinka shi a dama saboda ai ba nasi ne yace sai an sashi a hagu amma al'ada an saba agogo a hagu ake sawa to tunda an ce mana wa fi sha'anihi kullihi a cikin sha'anin annabi na komai yana son damanta to yana da kyau mutum agogon sama ya zamanto me a hannunsa na dama dan kishi da koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tunda kaga sa abu dai ai ba ba abu ne na kazanta ba ballantana a ce mutum ya fara shi da hannun hagu so wannan yana da kyau kwarai da gaske saka takalmi ka kiyaye ya kai ahlus sunna in za ka fara sa takalmi fara jefa kafar dama shine sunna in kai haka Allah zai baka ladan ka bi sunna sannan taji kai ya kai ahlus sunna in za ka fara taji kanka in dai annabi kake bi to yi kokari ka fara sanya ainihin wato kum ɗinka ta dama wandan ka ma an zaka fara sawa fara zira kafar dama wa fi sha'ani kulli alwala in zaka fara yi fara wanke bangaren dama kwanciya bacci in zaka aka ce ka kwanta ta bangaren dama masallaci in zaka shigo fara shigar da kafar dama so dama tana da matsayi tana da daraja abinci in zaka ci da dama zaka ba bayar da wani abu za ka bayar da dama ka tarbiyyantu da wannan duk abin da za ka ɗauka ka ba wani to da Allah mai kamai da dama ka daina zuwa kana ba mutane abu da hagu gashi a'a wannan abu ne mai kyau yana da kyau mu lura shi kuma tarbiyya ce islamiyya idan ka yi don Allah da niyyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai baka lada za a tashe ka cikin mabiya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa salama. ko kwanan nan shekaran je wani a jami'a zai bani zai miƙo min irin eh, katin nan da ake shiga eh, na abunan gate pass na mota da sauransu to ina ina rike da da wani abu hannuna na dama sai na miƙa masa ina kallon abubuwan a hannunsa guda biyu sun samu tarbiyya idan ka miƙa mai dama sai ya miƙo maka da dama in ka miƙa masa hagu sai ya miƙo maka <laughs> hagu to ni sai na manta sai na miƙa masa haka ga siyari haka hannuna ina rike da waya ne sai na haka ina ganin abun a hannunsa har ya miƙo dama sai ya ga cewa hagun na miƙa sai ya maza sai ya miƙo min da hagu sai ni kuma na mai da hannuna ni ma sai na ajjefar da wayar sai na miƙa masa dama na ce daidai kamun wa'azi kuma na gyara insha Allah tabaraka wa ta'ala <laughs> so yana da kyau akwai masu wannan ɗabi'ar in ka bashi abu da dama insha Allah da dama zai karba idan ka bashi abu da hagu shi ma da hagu zai karba su wannan just common mutane ne fa ba malamai ba wataƙila ma zaka ce bai ba zauna a makaranta ya saurari ilimi ba to amma ka ga ɗalibin ilimi wanda yake mai karatu ko yana zuwa makaranta ko wanda yake yana sauraron malamai amma daidai da daidaita bayarwa da karba bai san yaya zai bi annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ba kaga wannan ai ba daidai bane ina fata ana fahimta na'am ba sai kai sallama ba ina jin ka yalla yalla bi sura wala akwai wani abu da shi ba kamata a kula shi a ba masu na'am wasu yadda gurasa da nama haka na'am su ma suna da hagu na'am ci da dama na'am wasu suna wukan da dama suna a ci da hagu na'am ta yi na gaskiya ne gaskiya ne dan uwa yana tunatarwa kamar masu harkar nama ko yanka wani abu na ci yace sai abin da za a ci din sai su rike shi da hagun abin da za su yankan wukar kuma sai su rike ta da dama sai su yanka da dama su kuma ainihin rike abin da hagun so wannan zaka idan mai uzuri shine la'alla shi bai iya yankawa da hagun din ba akwai wanda yake bai in dai da hagun ne bai zai iya yin abu ba bai zai iya yankawa ba sai dai a ce ya koya ya yanka da dama illa dai daman idan ya rike ma da hagun din ya baka da hagun shine illar ba wai cewa aka yi an haramta yin amfani da hannun hagu ba dole akwai abin da za ka yi amfani da hagu ko kai yanzu za ka sha biredi da shayi in an jima dole dai ɗayan biyu ne ko dai ka riƙe ruwan da dama ko biredin da hagu a sandi yadda za a yi ina fata ana fahimta so na'am da hagun ne kake ko to Allah shirye ka eh, kuma kuma kana kana yi dagun kana cewa ayi wa masu nama wa'azi ok in za ka rike abin yanka da hagun kake yanka haka ne to ka yi kokari Allah taimake ka na'am eh gaskiya ne to Allah ba mu ikon koya sai ka je tunda ka ga nan ba ma tare da masu gurasar da masu naman sai ka je yau kai ma ka je kai da'awa a gurin masu naman unguwarku da ka isan musu da sakon Allah to wannan kenan so jama'a wannan hadisin abin yake nuna mana kenan kuma hadisi ne sahihi babu wata ƙura a kansa kenan al'umurul hasana tubtada bilyamin al'amura masu kyau kyawawan abubuwa ana so a fara su da dama kamar sha da dama shi ma da dama alwala da dama da sauransu ka duba hattaji kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da dama saka takalmi da dama yace tayamanu fa inna fil yamini baraka ku rinka yin abu da dama saboda yin abu da dama akwai albarka ku rinka yin abu da dama saboda yin abu da dama akwai albarka rubutu ma da dama to amma akwai waɗanda suke yan hagun ne ko komai rubutu ko rubutun arabiya ne ma da hagun yake to shi ma yana da kyau a koya ko a koya amma abubuwan da ba su da daraja ana yi ne da hagu kamar yanzu shiga ban daki da hagun ne ana so ka fara shiga ban daki ka jefa kafar hagu idan za ka fito daga ban daki ka fito da dama ka bar ta hagun a ciki don kazanta ne a ciki din masallaci dama za ka fara ainihin wato a'a hagun ka fitar ka bar dama saboda ba a son ai masallaci ai cikinsa alheri ne ba a son rabuwa da shi ina fatan muna fahimta so akwai wasu abubuwan da su kuma shari'a ba ta ce dole ka ka yi ba sai dai mutum ya iji hadi kamar misalin shiga mota idan mutum zai shiga mota wacce kafa zai fara shigarwa to ba laifi iji hadan da Iyasi da annabi yana son abu a yi da dama to sai kai kokari ka fara shigar da kafarka ta dama jikinka bangaren dama ya shiga in za ka kwanta bacci ma ka fara ta dama duk wannan dai abubuwa ne masu kyau kuma mu koya a 'yanmu, a nan gurin akwai kurakuran da muke yi da yawa yan uwana musamman yara a ga mutum a gida yaronsa ya tashi insha Allah tabaraka ta'ala mala yana cin abinci da hagu ana kallon sa tun tun abun yana tafiya yana tafiya har ya zama masa jiki akwai yaron da in aka ɗauke in dai aka ce ci da dama to ya haƙura ba zai ci da dama ba da hagun zai ci saboda mai haka aka building ɗinsa an gina shi ne akan haka din. mun ga kuma wannan ba daidai ba ne da zarar mun ga yaran mu suna mu'amala da hagun to mu yi ƙoƙari mu nuna mu damanta musu al'amuransu kuma wannan shine tarbiyya din. ba wai a tara yara a gida a ciyar da su a musu ɗinki a kai su makaranta ba tare da ana lura da abubuwan da manza Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu rinka kula da shi ba wannan kenan qala haddathana muhammad bin bashar qala haddathana yahya bin sa'id an hisham bin hisan an hisham ibn hassan an al-hasan an abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tarajjul illa ghibban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana taji kai illa ribban sai dai lokaci bayan lokaci ma'ana a rinka yi ana fashi hadisin abu dawuda da imamun nasa'i da imam ibn hibban da imam tabarani a cikin al-mu'jamul kabir da imam tirmizi kuma tirmizi ya ce hadisi ne hasanun sahih hadisi kuma ingantacce ne manzon Allah sallallahu alaihi sallama baya so a ainihin wato yawaita taje kai kullun illa ribban to me hikimar haka malamai sun yi ta bayanai masu yawa amma abin da suka ce shine manzo Allah ya nuna mutane gudun duniya kada mutum ya shagaltu da gyaran jikinsa ya manta da lahira ko ba ka bane wani lokacin a ganka furtuk haka alamar dai ana neman a haɗu da Allah insha Allah ba wai kullun tsab tsab tsab tsab ba ba fa cewa kai ka zama kazami ba <laughs> yauwa taje kan wani lokacin a barkan ba a taje shi ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma haka ya ga dama kuma haka ya karantar kuma hakan za a yi kuma shi ya san hikimar da ta sa wato wani abu na ƙure ado da ƙure kwalliya kullum ɗari bisa ɗari wannan ba ɗabi'ar mumini ba ne ba dole wata rana mutum ya canja yau da da sutura malamai suke cewa daidai da kaya da mutum yake sawa yau ka sa mai tsada gobe ma ka sa mai tsada to jibi kuma ga ka sa na na yan talakawa dan a samu dan togetherness kai ma da kai da su a ga ka sa dan farin yadin nan dan kofilin din nan ko ba ka bane ko yadin da kowa yana sawa an gan shi a ka. amma akwai wanda yake ganin ai ya fi karfin ya sa yadi kaza bai shi wane wane shi a ce wai shi ya ya sa yadi kaza Allah ya sawwake so wannan kuma gaskiya ba daidai bane so muna ba da shawara dan saboda mutum kada ya bari duniya ta ruɗe shi kar komai na kai zama kai wai kai grade 1 ne wai ba hana fa ku kwalliya ba ku fahimci da kyau ka sa takalmi mai tsada yana da kyau agogo mai tsada yana da kyau hula mai tsada yana da kyau riga mai tsada yana da kyau gida mai kyau yana da kyau mota mai kyau yana da kyau mata mai kyau yana da kyau wane ne mai kyau yana da kyau wannan duk an ba da dama ko to amma wani lokacin a rinka ganin kai ma rayuwarka akwai dan canji mana ko eh albazazatu min al-iman haka annabi ya faɗa me bazaza din nan a ganka dan furtuk haka yace yana daga cikin imani a ganka wata ran kamar daga kabari ka fito ya aka yi ka sako hularka ba kama taje kan ba ya aka yi wallahi haka annabi yake wani lokacin yana yin bazaza kun san bazaza riga mutum ya fito wata ran ko goge ta bai ba bazaza ne kanka din nan ga gashi amma ka fito wata ran ko taje shi ba kai ba a ganka da silifas ya aka ka ce haka za a yau amma yanzu wani kuma in ka ganshi da silifas sai a ce to malam lafiya kuwa saboda shi baya sa silifas sai dai in a banɗaki so hatta ya diddika da kaya da ake sawa yayin da mutum ya zo masallaci ko yana zuwa wurin jama'a kullum yana ganin kayansa ya fi na kowa ba mamaki girman kai ma ya ɗauke shi amma je ka samu ɗan farin yadin nan mai sauƙi dan tiyubu ne dan kofilin ne sai a dan tsarge maka shi ko aikin ma kar a in shadda ce an saba kullum sai an tsarga maka aiki an zuba kuɗi to wata ran je ka a tsarge ma ita ko aiki babu a jiki wallahi wannan zai ƙara maka kusanci da ubangiji zuciyar ta mu malam tana da buƙatar mu yi controlling ɗinta mota kake hawa mai tsada duk unguwar ku mota ka tafi tafi tsada to wata ranar da hali samu mota tsohuwa ka rinka dan gogawa kai ma ka ji yadda masu tsohuwar mota suke shan wahala ko ba haka bane ba abinci kullum ana cin lafiyayye a gida komi giredi dan Allah wata ran ka sa a tuka tuwon masara da miyar kuka koriya shar ka zauna ku naɗe ta da kai da 'ya'yanka iya naɗa yana da kyau ustaz wata rana ah, ba za su ce ma wallahi za su ce malam ah. amma a ce yara an saba musu kullun yanzu yara mu kullun biredi shayi baba biredi baba madara yaro in ya rena ma hankali in ka ba shi shayi ma ba ba ba ba ba ba madara bai sha ba ina da wata yarinya mai mai shegen son madara in ka ba ta shayi ba madara wai wai ta aje ta tabo ba za ta sha ba nace to an daina yin shayin ko ko a sha Allah ka samu buhun geran ka lafiyayye ka kafe shi a gida ni kullum na wannan bayanin sai ga ana ta dariya sai ga kamar ba a gane bane ba rayuwar yana da kyau a yi haka Allah nake ga muku mala kullum biredi shayi ko wani fa sai an fasa kwai biredi shayi wainar kwai kai ta tare yaya suna ta kumbura a gida sai ka ce burodi annan ka dumamai lafiyayyen dumamai malam kwanan nan wani wata mata take gaya mun tana cewa wai wallahi yaran gidan nan ai yara sun bace wai an yi tuwo ya su zo suna kallon iyayensu ma ganin banza suke musu wai wai so ba sa cin tuwo na ce a Kano din wai ba su ci tuwo wai an yi dumame ma sai dai a bashi har ya kai karfe 12 ma to tsayar da suke musu sai su ki su yi abincin rana a dumama dumaman a bashi a kicin duk wanda ya zo ci abincin rana ce ga ya canje kadi ba da ya bude tukunya sai ya ga double fire Allah kuwa wani ya gaya ba kudi aljihu sai je ɗebe shi a yana da kyau gaskiya mu saba ni ban amince ba kuma ban yadda ba ban goyi baya ba wannan kullun ta more dina wallahi ba daidai bane kuma kai in kana yin wannan a gidanka ka tabbatar cewa wallahi kana bata kanka lokaci ne wata rana ka nemo kwanan ka na garin kwaki kwano guda ka zube ka samu rabin kwano a jika shi a nemo kuli ko ba ka bane a watsa ka ce yau kwaki za a ci ka je nan jakare jakare na akwai masu gura sannan ka je ka ɗibo ta leda ba guda biyu ka zo ku watsa mata ruwan zafi ku yayyafa mata dawo hayyacinta ka ce ita za a ci Allah me abincin ranar shi ne yau abin da za a ci amma wani mutum ya ce kullum shi yasa da mutanenmu da sun samu canjin rayuwa sai ga sun fita daga hayyacinsu da kuɗi ya yi ƙasa ko kasuwa ta yi ƙasa sai ga mutum ya shiga uku wai wani a gidansa wai kullum sai ya ci nama wai kullum sai an yi miya da nama inda hali Allah rufa asiri Allah sa albarka in babu idan kasuwa ta yi baya miyar gidan kama ta yi baya su gane ba kullum ake samu ba idan albashi ya abin nan a ɗan rage wani lokacin kai furta ka ce ta nema ka ce a yi haƙuri ina kuɗin ka za ka ce a yi haƙuri yaya ka ce a yi haƙuri kai ta shafa musu hakuri yaron ya gane cewa wata ran yana zuwa gurin babansa babansa ya ce bayi da shi amma yaro ko iyali ka nuna musu kullum akwai akwai akwai to za ka gane kuranka ina gaya muku wannan karatun na with experience duk mai iyali nan ya fi fahimta na akan ku da ba ku yi rijista ba tukunna to shi yasa annabi ya ce albazalatu min al-imani rayuwa sai da canji in gaya muku na abu guda annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin wallahi a riwaya haka yake fitowa daga gidansa ba takalmi yake yawo takalmin ma babu gaba daya a gan shi kafarsa ba takalmi yanzu ni da kai ina jin daga nan zuwa cikin gadon ɗayan nan mutum bai zai tafiya ba takalmi ba gani yake ina ana ganin kama wani zai shiga gida da gudu ya ɗauko takalmi ya baka kuma sunna ce sunna ce na'am kwalba da kusoshi da babu kwalbar babu kusoshin ne su da suke cikin duwatsu ma da wannan anan yanzu cikin wannan dan mutum ya tafiya da kafa a ce zai taka kwalba a ba a karma kalla ku yi sunna an ce ai sunna malam a jarraba wata ran mu ganka ka fito ba takalmi ba fa dan an sace ma takalmi a masallaci ba haka za ku yi hakuri ku ji abin tunda annabi yana yi shikenan akwai wani babban malami Sheikh Muhammad Musali Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi rahmatul wasiya babban malami a saudiya sananne ne a duniya mai ba da fatawa ta ran ɗaliban najeriya daga jami'ar musulunci ta madina an kai masa ziyara an zo an yi karatu an gama a masallaci kai sai aga ya fito babban malami ba na duniya kai sai aga ya fito ana ta neman takalmi eh ce na ana ma jitu bihi ana ta neman ina takalmi malami yace ban zo da shi ba ka zo da shi ba haka ya taka da kafarsa duba dai kafan balarabe ta fita ta fita ka laushi ko ba ka wani wallahi haka malamin nan ya take har gida har gida idan kun fahimce ni wato mutum ya saukar da sha'aninsa ya fi muka sauki a rayuwa ka zama simple duk mutumin da ya dora rayuwarsa high class to wallahi sai ya dawo lower class insha Allah duniya kadai sai ta canja ka so gwanda ma ka rinka kana lallabawa in an samu ni'ima alhamdulillah ranar da ba a samu ba za ka iya rayuwa ko ina ko ina yi to abincin da ake ci abincin karfi ne yaran yanzu wani karfi yaro ɗaya ka bashi abu ya ɗauka ba zai iya ba saboda ba a cin dawa ku ba wa yaran ku dawa ku ga ba su yi karfi ba Allah wallahi in ya dauki wani abu sai ya kusa ture shi amma babu shinkafa taliya indomi abun kumbura yara shi kawai suke ci ku tuka musu to lafiyayyen to da miyar kuka din nan akwai albarka a ciki na'am na'am daji <laughs> dattawa ko Ya ce akwai wani sirri ko doki kaga dawa ake bashi saboda doki ana so ya samu mai karfi yanzu ka haɗa mai cin dawa da mai cin indomi kaga yaro karami dan shekara goma sha biyu malam ya kai wajen dan shekara ashirin da biyar kaya guda ga ba motsa jiki ba komai ba tsalle-tsalle mu dawo kan hayyacinmu yasa cututtuka suke ta buge mu yanzu yanzu sai ga yaro yana ciwon zuciya yaro karami sai ga hawan jini yana sa yaro karami sai ga yana ciwon wane ne ba lafiya saboda an abinci ake so mai daɗi an sha asir an sha lemu mai zaƙi wane ne kullum aikin kenan lemon gwangwani ne coca cola ne wane ne wane ne babu abubuwa na natural abubuwa da muke amfani da shi babu gani ake wai wannan burgewa ne wane ne wane ne sauransu so ina yin wasiya wanda ba sa tuwo a gidan gidansu dawo da tuwo tuwo yana da amfani kuma yana da albarka Allah ya sa mana albarka a ciki ko balarabe in ka bashi tuwo in dai ya tuwo sai ya tambaya ya ake yi akwai wani aboki na dan America Jamilu sunansa wata rana ya zo mun ziyara a daki na a jami'a a Madina na ce bari yau zan maka zan maka zan maka tsiya zan muna abinci mu ci na samu saman bitana lafiyayye na tukato. dama na dan taho da dan abubuwan mu na Najeriya na kada masa na zuba dan nama na ce bismillah ya ce ya shada na ce ka taba tukunna ka je dan America ne ya ce a rayuwarsa bai taba ganin wannan ba na ce to yau ka gani na ce bismillah muna hira muna ci ya ce haza min wai daga ina na ce Najeriya <laughs> wallahi aka muka zauna mala yaron ne ya ɗebe tuwon nan iya ɗiba daga ranar mun hada sai rinka fi tuwo akwai tuwo akwai alheri Allah ganar da mu wanda za su fahimce ni za su fahimce ni yan duniya kuma ku je ku ci shinkafa Allah ya ba da lafiya Allah ya taimake mu to manzo Allah sallallahu ya ce ayi ribban ya zo um, a wannan riwaya ingantacciya kamar da Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani babban sahabi ne yana cikin sahabban da suka yi a bai'atu ridwan ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a madina shi abdullahi ibn mughaffal sannan ya zauna a garin basra sannan yana da hadisai masu yawa a cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin almajiransa akwai al-hasan al-basri da mutarrif ibn shikhir ya rasu a shekara ta 43 a oke shekara ta 60 kai yana da kuma hadisai 43 a duniya قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي الألاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا وأن رواية تنا كرفة وشر رواية كما يدى wani daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito um cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taje kansa ribban in an ce ribban ba kullum ba yana yin fashi in yau ya yi watakila sai ya fashin kwana ɗaya biyu sai kuma ya yi ba kullum kullum ake ba rawahu tirmizi imam tirmizi ne ya kuma hadisin sahihi ne yana da kuma shaidu mai riwayar hadisin wasu malaman sun ce hakam ibn amr ne wasu kuma suka ce abdullahi ibn sarjis ne wasu kuma suka ce abdullahi ibn mughaffal ne to amma rashin gane sahabi a hadisi idan an ce rajulin min ashabin nabi in an ce min ashabin nabi to jahalatu sahaba la tadurru dan ba a gane waye sahabi ba to wannan baya illata hadisi dan dukkan su sahabbai adilai ne babu wata ƙura ko ni shakka akan sahabbai a aqida ta ahlus sunna sahabi ko mun san shi ko ba mu san shi ba ko a ya rayu ko ba san ina rayu in an ce sahabi ne to ya ketale duk binciken malaman hadisi wani ingantacce ne wani mai hadda ne wani mai rauni ne wani mai kaza ne ana yi ne daga tabi'ai kasa amma sahabi ba a taba shi saboda zaman su da manzan Allah sun yayi qualifying nasu sun zamanto wato authentic mutane amintattu wanda ba a ce da su komai Allah ya yadda da su sun yadda da Allah radiyallahu anhum wa radu anhu sun yarda da ubangiji kuma Allah ya yarda da su to wani bincike za ka yi akan mutumin da Allah ya yarda da shi ai Allah ya riga dada ya gama bincike akan sa ya wanke shi ya ce ya yarda da shi to kuma sai ka zo kana wani bincike akan shi babu ma ja'a fi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama babun da yazo yake magana akan furfurar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. albishirin ku masu furfura yau an samu insha Allah ta'ala kada duk da cewa ba san ta ake yi ba amma dai annabi yana da ita قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتادة يكي تشيو أنس بن مالك shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rina gashinsa al-khidab rina gashi saboda furfura qala lam yablugh zalika sai ya ce ai annabi furfurarsa ba ta kai yawan da har zai rina ba ba ta da yawan da zai rinata, a wannan riwaya kenan inna ma kana shay'an fi sudghayhi walakin abubakar khadaba bil hinna'i wal katam a yace annabi dai sallallahu alaihi wa sallama yana da wani abu ne dai kaɗan, wato sudghayhi a sajansa shine sudgh ina wannan gashi da yake fitowa daga gefen ido har zuwa haɓa shine na sudq na saje muke ce da shi a hausa kenan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da 'yan ɗaiɗaikun furfurar haka sannan amma an samu sayidina walakin abubakarin sayidina abubakar shi kam lalle ya yi ya rina gemunsa da alhinna lalle da kuma wani abun da ake ce shi alkatam alkatam wato wani ganye ne da ake samunsa a kan dutse tsiro ne yake tsirowa a kan dutse sai a zo a ainihin wato daka shi ana amfani da shi yana da launi baki baki zuwa jajajaja a kasashen larabawa za ga suna da shi alkatam din to an samu sai na abubakar yana amfani da shi da kuma lalle lalle dai da ka sani sai a kwaba lalle sai a shafa wa gemu sai ga gemun yi ja kamar yadda mata suke sa wa hannunsu sai ya ja ya halatta a shari'a wanda yake da furfura wani lokacin ya rinka rina gemunsa da lalle wannan sunna ce cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da yawa inda ake ake ake da addini ana da ilimi to za ga ana yi sai ga tsofaffi duk yawanci masu farfara sun sa wa gemu su lalle ya yi saboda annabi yana yi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na'am eh wasu kan ce masa shuni saboda kamar yana da kama ai da shi in ma ba ce shi din bane ba yana da baki ne haka to amma yamilu ila al-humra yana dan karkata zuwa ga dan jaja jaja amma bakin yafi yawa bakin yafi yawa to wannan me yasa aka tambayi anas saboda anas ai dan gidan annabi ne ko kun manta anas dan malik yana yaro yana shekara goma mahaifiyarsa ta kawo shi ta bawa annabi ta ce ya rasula ga wannan yaron ya maka hidima so shine dan aiken annabi duk aike in za a gidan annabi shi yake turawa sai dai shekara goma aka ce manzo Allah sallallahu yana tare shi bai taba zargin sa me yasa kai kaza me yasa baka yi kaza ba akwai ladabi amma kuma ya samu ilimi ai da yawa hadisai za ku da ana cewa an Anas ibn Malik an Anas ibn Malik sauransu to shi yana cin bai kanana ba manya ba shine ne ba da labari cewa ai gashin manzo Allah ba shi da yawa hadda zai kai yayi wannan yarina din sa kai ba ta da yawa ba wai gashin ba amma abubakar yana yi imam bukhari ya ruwaito cewa manzon Allah yana da furfura annabi yana da furfura a haɓarsa kuma yana da furfura a ƙarƙashin bakinsa dan gashin nan na gefen lebe haka ƙasan lebe annabi yana da furfura a wurin kamar da imam bukhari ya ruwaito kuma ya ruwaito cewa an samu yana da furfura a tsakiyar kansa idan ya cire rawani ko hula to a tsakiyar kansa akwai farfara da ta dan ratsa an ruwaito wannan yana da shi sannan me yasa anas a hadisin ya ce abubakar bayan an tambaye shi ne akan manzo Allah sai ya ambaci abubakar dan ya nuna ma ah, to in annabi bai ba ga na kusa da annabi yayi ai ko ba ka bane mana ne abin buga misali na farko shi sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu wannan yana nuna mana darajar shi abubakar din sannan an ruwaito har yanzu a riwaya duka yawan furfura manzan Allah an irgata kwararrakin kar ka manta yana da shekara 63 ya bar duniya amma furfurar da Allah ya bar masa a kansa ba ta wuce kwaya goma sha hudu ba ba ta wuce kwaya nawa kwaya gona da na gemun nasa da na kan nasa da na sajansa duka duka a irga su ba su wuce me baya goma sha hudu ba sallallahu alaihi wa alihi sallama a wata riwayar aka ce sun fi sha hudu amma ba su kai ashirin ba sun fi sha hudu amma ba su kai ashirin ba in wannan yana nuna wani abu yana nuna ashe lalle sahabban nan kenan suna lura da manzan Allah sosai suna karanta shi duba har yawan furfuran sa an irga a matsayinsa na jagora sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ya zo a wata riwaya har yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din ya taba yana rina gemunsa da da da ainihin wato lalle din yana sa lalle a gemun sallallahu alaihi wasallama wannan kenan um, akwai riwaya da ta zo malamai suna bayani cewa akwai bakin abu da ake rina gashi da shi kamar misali mutum ya yi farfara sai je nemo bakin abu din ya rine gemun nasa wai dan ya canja daga furfurar ya dawo baki to wannan haram ne ban sani ko kun fahimce ni yawwa daga farin gashi ya rine shi ya mai da shi baki kamar yanzu misalin a samu wani wani chemical ko wani magani idan mutum yana da farin gemu in yaje za a mai da shi ya zama baki wannan haram ne bai halatta ba sai in a lokacin yaki illa fi halatin harbi haka suka ce kamar ya a lokacin yaki me hikimar rina furfura din a lokacin yaƙi suka ce saboda a tsoratar da kafirai kada idan mun je mu da masu farfara su samu ƙarfin gwiwa su ce waɗannan ai tsofaffi ne bubbuge su zamu yi so duk wanda yake da farfara ya ɗauki bakin abu ya share ya shafa ya zama gemunsa baki kirin to da sauran yarintarsa kenan da samartakansa saboda kafirai su ji tsoronsa wannan in a halin yaƙi ne to ina ina fatan kuna fahimta ya halatta yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana idan an zo yin dawafi a lokacin da ake umra ko aikin hajji dawafin nan dawaful qudum na farko manzo Allah ce a cire kafadar dama a yi sassarfa kuma da jogin za a yi guda uku nan yap yap yap yap yap yap sannan kuma dantse yana waje ka gane ko dantsen yana kadawa saboda a lokacin akwai mushirkai kafare suna zazzaune a cikin haramun a gefe suna kallon sahabbai suna cewa waɗannan almajiran muhammadu zazzabin madina ya gama halaka su yunwa da talauci ya gama raunana su ba su da komai ba su da karfi to shine annabi ya ce to dan mu nuna musu muna da karfi to idan mun zo zagayen umra zagaye ukun nan ma mun yi shi da sassarfa an gane ko ana jogin da sauran karfi ka kenan musulunci yana son a samu musulmi mai karfi mai fawa ba wanda zai zama labatar labatar bai da harka ba kun ga wannan ya halatta a yi dan a nuna wa a'da'u cewa muna da sauran karfi kenan duk abin da musulmi za su nuna rauni wa abokanan gaban su ba a so kakka yadda ka nuna abokin gaban ka gajiyawar ka Ka nuna da ka da sauran ka amma ka je ka je wurin da ake bukatar kazar kazar amma a tara kana bacci an kira taron ƙasa ana so a je a fafata kowa ya faɗi ra'ayinsa an ɗauki hoton ka kai kana ma bacci saboda an tura ma alat ɗinka na miliyoyin ka a akawun ka ya ƙari kura ana son kazar-kazar to wannan hikimar cewa a rina gemu da baƙin abu a lokacin yaki shine kamar dan a nuna ƙarfin musulunci da musulmai ina fata ana fahimta na faɗi wannan magana ne saboda akwai waɗanda ba sa son furfurar sai a je a yi ta nemo 'yan abubuwa na zamani ana ana caccanjawa ana ana dankar a bari ya bayyana kuma kar ku manta ba duka ne mai furfura wato tsufa take sa furfura ba stress gajiya da wahala da rashin hutu yana jawo furfura da damuwa yawan tunani mutum yana cikin faɗi tashi kullum yakan sa ko da lokacin furfurarsa bai bai akan samu tsoho da yayi shekarun da ya kamata ya furfura amma bai furfura ba ina fata na fahimta ana samun yaro karami wanda bai kamata a ce ya furfura ba amma ya yi furfura so wannan ba yana nuna duk wanda ganshi da furfura ya tsoho bane ba ba haka yake nufin ba kowa da irin yadda yanayin rayuwarsa take kuma akwai akwai halitta karamin yaro ma wanda ko wataƙila qablal bulugh ma zaka iya ganin furfura a cikin gemunsa ko kuma a afwan a cikin gashinsa kenan wannan yana nuna mana ya koyan uwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya rayu cikin samartakansa sosai da sauran karfin tunda da a ce har ya bar duniya furfurarsa gaba ɗaya ba ta wuce kwaya ashirin ba har ya koma ga ubangiji kenan da sauran karfin su ya koma to shi yasa ake so mutum ya yi kokari ya kiyaye duk abin da zai bashi lafiya to kai kokari kai maintainin lafiya dan ka mutu da karfinka idan ka mutu da karfinka to za ka samu ka mutu kana yi wa Allah bauta kenan amma mutuwa ta zo ma kana gajiye duk yawanci abubuwa na ibada baka iya yi to kaga mushkila ne kuma akwai abin da mutum zai jawo wa kansa din rayuwa za ta sa ya jawo kansa saboda baya kula akwai wanda baya kula da me yake ci baya kula da me yake sha kuma yanzu wannan zamani ta kai ga dole ka san me za ka shiga cikinka na ci me za kuma ka sha sannan kuma yanayin aiki da gajiya wani baya hutawa rashin hutawa yakan gajiyar da mutum ya sa ya tsufa da wuri su dole ne mu samarwa kanmu wani tsari da kuma ciwo in ya kama ka kai maza maza ka je ka ga likita a rubuta ma magani ka rinka shan magani don ka samu lafiya Lafiya ita ce jari idan baka da lafiya babu abin da za zaka iya da zarar an ce ka samu wata matsala yi kokari ka samar wa kanka lafiya musamman yanayin nan da ake ciki yanzu abinciccikan mu yawanci suna da matsala abinciccika matsala yawanci da yanzu ciwon typhoid da yake kama mutane da a ruwa ake samunsa ruwan sha gurbataccen ruwa to yanzu ya tashi daga ruwa ya koma hatta cikin abin fincika da ake ci ka sai ganye ya kuwa ka samu typhoid ka sai alayyahu ka samu typhoid ka sai salak ka samu typhoid ka samu gabeji ka sai typhoid karas typhoid wane ne waɗannan khadarawat fruits lemu ayaba kankana cutar tana shiga ciki so akwai bukatar a rinka tsaftace su ba burgewa bane mutum ya je ya sayo ganyen salak a gida ya sa a yanka masa kurin ya ɗebe sai ka ce doki ko sai ka ce akuya a'a a wanke shi saboda yanayin ya canja a wanke a koya wa mata su wanke su sa mai gishiri su tsaftace shi ko ba haka bane ba abincin da muke ci shinkafa wasu sun sayo ta sun sa ta a sto sun zuba mata chemical ta yi shekaru a ajiye an zuba mata magani a wanke ta sosai kada a rinka zuwa ana dafa maka shinkafa ba a wanke ba a wanke ta watakila a sa mata gishiri a wanke ta a tsaftace ta sannan a dafa ta wannan zai taimaka mana kwarai da gaske kuma duk abin da zai iya jawo maka rashin lafiya dan ka samu gajiyawa a ƙarshen rayuwarka ka yin ibada to akwai matsala yanzu wani Allah ya rubuta masa zai shekara casa'in idan Allah ya taimake shi yana da tsari a rayuwarsa shekara casa'in din nan zai kare ta da sauran kazar-kazar dinsa. yana iya zuwa masallaci har ya mutu amma wani wallahi sai din nan insha Allah tun daga saba'in ya riga ya kwanta sai a nemo mai sanda daga sandar ma ya gagara sai dai a ɗauko shi a fito da shi a mai da shi saboda wata watakila idan ka duba tarihin rayuwar tasa bai bi hanyoyin da ya kamata a bi na samarwa jiki lafiya ba da yawa tsufan da yake zuwa mana da gajiyar da yake zuwa mana mu'amalolinmu ne na yau da gobe yake sa muke samu wannan ciye-ciyen abinci mara kai da gindi dan mutum ya samu wadata ya ci komai ya sha komai yi mu'amala da komai wannan matsala ne yanzu kamar misalin ciwon hawan jini da ya zama ruwan dare yake kama mutane abinda likitoci suke faɗa shine taruwar kitse a jikin mutum kitse da cholesterol idan ya yawa a jikin mutum to wannan yana taimakawa mutum ya zama ya samu hawan jini da ƙiba idan ta yawa yakan samu mutum hawan jini hawan jini da shi da ciwon suga uwarsu ɗaya ubansu ɗaya idan ɗaya ya samu to insha Allah ta'ala in ba an yi da gaske ba to ka kaddara ɗaya ma zai samu wannan shine abin da ke faruwa to me sababin hawan jini wato wato veins din passage na jini inda jini yake gudana a cikin jijiyoyin mutum shine kitse yake shiga saboda kitse yayi yawa a jikinka baka motsa jiki kitse yayi yawa sai ya rinka toshe hawan wato hanyoyin jinin misalin akwai kofar jini kamar ta kai haka wannan yatsa ta dinnan kofar jini ne zuciya ce take pumping ai take pumping jinin yana bin jijiyoyi tana distributing jinin to idan kitse ya zo sai rinka kewayewa cikin hanjin eh, cikin jijiyar kitse ya ma yawa to zuciyar tana buga jinin da ƙarfi to kuma jinin baya iya wuce saboda kitse ya toshe shi to shine ake samun high blood pressure din sai mutum ya samu jini sai ga jininsa yana haurawa saboda ya samu wannan matsalar to me maganin hawan jini da ake barawa galibin maganin hawan jini da ake barawa ana bayar da su ne don su je su kashe wannan kitson da yake cikin jijiyar jini su rage masa fawa su daɗa faɗaɗa jinin a yayin da jinin zai wuce sai ga mutum yana da wato hanyar mawucar jinin sa faɗin ta kai haka amma idan kitse ya zo ya haɗu masa sai ya matsa sai ya zama haka ɗan ƙarami janareto ne na bayi ka sa masa ƙaramin tiyo sai ka tayar da shi yana zuƙo ruwa a rijiya to kuma ciwon karami ne to zai yi ta kara yana so ya fidda wannan ruwan da karfi ko ba ka bane ko kuma janareto ne na ruwa yana fidda ruwa sai ka samu bakin tiyon sai ka dan sa masa wani itace ka dan toshe shi yaya pression injin za ga karan sai ya karu yana ta rawa to wannan shi ne ke samun zuciyar dan adam tana wahalar buga jinin to shi ne sai mutum ya samu mai high blood pressure din shikenan na ka ji an ce mutum ya samu hawan jini amma mutane ba su fiye damuwa da me za su ci me za su sha ba mutum da ya zo ya ajiye kaza guda ya cinye ta shi kadai lokaci guda saboda kurin yana da kuɗin cin kaza ga maiko a jikinta ga wane ne mutum ya zo ya zuba kwai guda bakwai da safe saboda yana da kuɗin kwai a soya masa wannan kwai ya ci ya ɗauko biredi ya sha ya dauko madara da maiko ya zo ya sha subhanallah kana ganin kamar jin daɗi ne zaka tsuguna a ƙarshen rayuwarka ina fata ana fahimta to waɗannan abubuwa ne kuma ko da babu su a cikin nasi rayuwa yau da gobe sai mu ce kokari ya gyara yaya zan kare in ci kaza kan na ci kaza na kula da kaza kan na kula da kaza muna fatan Allah ya ba mu lafiya Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ya sa albarka a ciki na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan ba Allah yana tambaya yana yana cewa ah, assalamu alaikum mal Allah saka da alkhairi kuma Allah ya kiyaye mana kai shin namiji zai iya amfani da man gashi irin na mata a kansa yana eh, man gashi kamar irin shampo din nan da ake sawa yana gyara gashi ba laifi mutum zai iya amfani da shi ko a cikin sabulai ma ba ana sawa ba duk abin da ka sa ya gyara maka gashinka ya yi kyau ya yi baki ya zamanto yana da laushi wannan ba haramun bane a yi amfani da shi da Allah malam me matsayin sallar da babu kiran sallah kawai sai dai kama an ban lada mai yawa kiran sallah wajibi ne jama'a dole ne in za a yi sallah a kira sallah kamar yadda hadisi ya zo cikin sai bukhari kitabul adhan cewa lalle a kira sallah idan za a yi sallah ba kamar yadda aka saba cewa kiran sallah wai sunna ne a dole ne shi yasa aka ce ko kai kai kadai kake tafiya a daji kai kai kadai kake tafiya a daji ka tsaya a mota za ka yi sallah to kai kiran sallah kai ɗaya fa to na masallaci guda ko ballanta inda mutane suka taru ko a kasuwa ko wani wuri ko ina ne a kira sallah kuma ko da lokacin ta ya wuce in dai ba a cikin gari ne ba don kar a kawo confusion in dai a wajen gari ne ko wurin kuku kadai ne a daji ne ko a wata ma'aikata ne to za ku iya kiran sallah don ku samu albarkaci da falalan kiran sallah wai akram kallahu wai shin sallar cikin dare wato qiyamul laili ana karanta karatun sallah a bayyane ne ko kuma a ɓoye duk wanda kai ya halatta ko kai a bayyane ko kai a ɓoye duk ya halatta malamai suna cewa sallolin dare a yi karatunsu a bayyane na rana kuma a yi karatunsu a ɓoye su amma akwai riwaya da ta zo annabi ya halatta a iya yin na daren ma a ɓoye kamar yadda ya ce wanda yake yin karatu yake ɓoye karatu baya bayyanawa daidai yake da wanda in ya zo yin sadaka baya bayyana sadakar a ɓoye yake barwa kaga wanda yake mai ba da sadaka a ɓoye kaga an akwai alamar ikhlasi kenan su amma kuma ya tabbata manzo Allah wata rana da daddare ya tashi a Madina yana zagayawa sai biya ta gidan sai na abubakar sai ji yana karatun sallar dare kiyamun laili abubakar mala cikin dare annabi ya tashi yana zagayawa ya zo wuce ta gidan abubakar sai ji yana sallah da daddare sai ji yana yin muryar kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai kuma ya zo wucewa ta gidan sayyidina umar sai ji yana zabga karatu shi kuma ya ɗaga murya da ƙarfi yake kasan umar sai da garin allah ya waye suka haɗu sai ya ce jiya na ji ku kuna sallah da daddare malam kaji shugaba fa da daddare yake tashi ana kwance yana zagaye mutane ba waɗanda za su turo muku abi ku ana mamake ku ba ya ce ya kai abubakar kaɗan ɗaga muryarka kaɗan saboda karatun da kake yi muryar ta yi ƙar kai kuma umar ka sauke muryarka kaɗan saboda ɗaga muryar ya yawa kaga wani yana nuna halaccin haka sannan kuma yi da daga muryar yafi zaka iya cewa yafi tasiri da samun wato za ka ji tilawar da kake yi ko ba ka bane sannan kuma shaidanin gidanka da aljannin gidanka sun ji kana karanta qur'ani kuma shi qur'ani jinsa saucin qur'ani a gida ko a wuri ko a daki ko a ofis ai albarka ne ai alheri ne so yana da kyau in mutum ya samu dama in dai ba wai yana tare da wasu bane a daki kai ya takura musu to ya daga murya ya yi karatu daidai gwargwado Allah ya karɓa mana wannan bawan Allah ya ce mana assalamu alaikum jiya an yi gobara a gidanmu har ma ta kona mutane biyu muna neman addu'a to ubangiji Allah ya ba su lafiya in suna da rai idan kuma ba su da rai muna fatan Allah ya sa sun yi mutuwa ta shahada insha Allah Allah sa sun yi mutuwa ta shahada wai wannan kicca wai dan Allah malam wani dan uwanna na Aisha ne yake da da aka yi masa alkunya da shi aka yi mata alkunya da shi ana cire ta ummu abdullahi ummu abdullahi wannan abdullahi dan gidan na na asma'u ne an gane ko shine abdullahi bin zubair an gane ko abdullahi bin zubair zubair shi kuma ibn al-awwam so az-zubair ibn al-awwam shine ya auri yar na aisha asma'u ubansu ɗaya da nana aisha amma uwa daban-daban ne so ita nana aisha bata ta taɓa haihuwa tare da annabi ba duk rayuwar da suka yi to sai ta yi alkunya da ɗan gidan yatta shine abdullahi sunan yaro shine ake ce da ita ummu abdullahi to daga nan ko malamai suka ce yana da kyau a rinka yin alkunya ko namiji ma ya alkunya ba sai kun mutu yana da ɗa ba ko kana yaro karami zaka iya sawa kanka alkunya abuwa ne in namiji ne misalin ka ce alkunya ka abu nuhu ko ko da ke ban taɓa jin abu nuhu ba afuwan ma nuhu <laughs> ko abu hamza ko abu dawud ko abu suleiman ko abu ibrahim ko abu usman ko abu irin dai wannan alkunya ne me amfanin alkunya su larabawa shi ba larabe yana da karamci wato yana ganin bai kamata directly kurin ya zo kira sunanka ba sunanka abdullahi ya zo ce abdullahi a'a sai ya ce abuwa ne kuma mu ma a hausa muna da shi amma mun yi yaƙi abin ne ba yi yanzu a gida matan aure za ku ga mai gida ba a kiransa da sunansa directly sai dai a ce mai baban wanci sai a ɗauki ɗaya a cikin yayansa sai a ce baban musa baban musa baya nan a'a baban ku baya nan a'a baban wani saboda da wahala da wahala ku duba tarbiyyar bahaushe da wahala ka gama ka tana kiran sunan ka karara kaga ai girmamawa ne to me yasa mu a waje directly sai mu zo mu kira ainihin wato sunan nikin abokananmu ba tare da muna yi musu alkunya ba so yana da kyau mutum ya sanya alkunya ko a ɗan littafi ne alkunya ka kaza abuwa ne da mai aure da mara aure abuwa ne da mazanmu da matanmu abuwa yanzu malaman Allah ku da alkunya Imam malik abu abdullahi Imam bukhari abu abdullahi Imam ahmad abu abdullahi ibnu taymiya abul abbas ina fata ana fahimta duk malaman nan za ga suna da alkunya so yana da kyau muwa musa sai ka zaɓi ɗaya a cikin 'ya'yanka sai ka sa ka abu fulan ko ɗanka na fari ko na biyu ko na uku ko ba ka bane ko wata ranka sa wannan wata ranka sa wannan so amma ɗabi'ar mu ba haushe ban fiye respectin mutane akan kiran suna ba so ba ma wannan ba yanzu malami malamin ka da yake karanta da sai ga mutum yana kiran sunan sunan malami karara karara ya ce malamin ma bai zai faɗa ba malamin da yake amfanar da shi yake nuna masa hanyar lahira wadda za ga inda aka ci gaba aka san mutuncin malaman ba za sai dai a ce sheikh su ko kuma a ce sheikh abu fulan amma mu wani ma a gaban malamin ma zai kira sunan shi ko ya buga masa waya an kira wani malami ɗalibinsa ne kira shi kawai irin abin nan kawai yana kira sai ce wani ne sai ya ce ba shi ba ne <laughs> ba kyau ba daɗi wani kuma wani kuma ya kira sunan malamin na shaka karar sai wani ke cin haba da Allah malamin mu ne fa zaka ce wani sai ce kai ne malamin ka kai dai tunda malamin ka ne ka je ka ce mai malam din ni barin ce masa malam din ba kuma ba gashi babban zan bazana karan kada miya ba kowan kowa ba ba tarbiya ba tarbiya ba tarbiya amma idan ciyaman ɗansa ne ko kansila ɗinsa ne sai ya ce yalla bai ko ba ka bane eh honorable me yasa ake ce musu honorable honor ana honoring dinsa mana wato yana da is very important somebody a cikin al'umma amma malami ma babu so ya kamata ɗaliban ilimi dai mu yi ƙoƙari mu gyara yanzu misalin babanka me yasa kake ce masa baba saboda girmamawa ko yayanka me yasa kake ce da shi yaya saboda girmamawa so ka ma yana da kyau ka girmama shi in dai mutum yana da alkunyar a ce da shi abuwa ne so ana samun wannan wasu za ga suna sanya wa matansu alkunya ɗin ummu ita ma kuma ba ta tarika ce mai gidanta abu fulan wannan yana da kyau mu dai ɗaliban ilimi da muke zama wurin karatu ya kamata a rinka gani muna ɗan bakawa gaskiya ba wai mu zo mu tashi mu tafi a haka ba abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada na kuskure Allah rangwanta mana ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh